a ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki a wannan dandali na sada zumunta fatan alkhairi kuma zan ce a karon farko na fito zan ɗanyi tsokaci a wannan dandali ba don komai ba sai don na ɗanyi sharhi a kan wani bidiyo da na gani da ɗaya daga cikin 'yan takarkari da suke neman kujeran gwamna a wannan jiha tamu ta gombe ya furta yayin da yake wani ziyara a jam'iyyar sa a alalakika iska ta bazarar siyasa a shekara mai tafi na gama gari wato general elections a 2023 ta fara kadawa kuma babu wani laifi 'yan takarkari a matakai daban-daban su nemi kujeru ko kuma su nemi yada manufofinsu domin samun nasara su ja hankalin al'umma domin su ja hankalinsu kuma su samu nasara wajen samun ƙuri'unsu kowane ɗan takara a kuma matakin da yake neman abu yana da salon da yake amfani da shi domin ganin cewa ya ja hankalin al'umma sun ba shi ƙuri'a to a gaskiya salo da shi wannan ɗan takara na jam'iyyar pdp muhammad jibrin ɗan barde to be precise wannan salo nasa da ya ɗauko na cin fuska da izgili da kuma kalma da amfani kal amfani da kalmomi na bacal na ƙazafi kuma har da kama suna akan abin da in aka ɗauki mataki a hukumance ba za ka iya kare kanka akai ba ba na ga kaman hanya ce mai bullewa duk wanda yake neman kujera kuma a kowane irin mataki ne a hankalce ya kamata ya mai da hankali akan me ya tanadarwa al'umma idan sun ba shi dama ni ina ga abun da ya kamata kowane ɗan takara ne da hankali ba wai a matakin gwamna kawai ba idan Allah ya sa akwai mukamin da ka taɓa riƙewa a siyasance a baya za ka iya ɗauko shi a matsayin reference kan cewa lokacin da na taɓa samun dama na riƙe mukamin kaza a ƙaramar hukuma ko a majalisar jiha ko a majalisar tarayya ko kuma da na taɓa gwamna a karo na kaza na yi al'umma kaza wannan karon kuma idan Allah ya sa na dawo kaza da ban samu na kammala ba ko kuma ne a wancan matakin yanzu zan sake aiwatar da shi a matakina na na ɗan takarar kaza amma ka kauce wajen gaya wa mutane abin da ka tanadar musu in ka samu dama ka me da hankalinka wurin cin mutunci da ƙazafi da kalame masu kaushi na abokanan takaranka a matsayinka na abokin hamayya ina gaba mafita ba ne ba daidai ba ne ka iya fitowa a fili ka kama suna ka kira mutum azzalumi ka kira mutum ɗan ta'adda a gwamnatanci wanda baka da hujjan da za ka iya kare wannan kalamai naka ka ce tattalin arziki ya yi taɓarɓare ka ce yara sama da ɗari bakwai ba su zuwa makaranta ka ce ilimi ya lalace yara ba su zuwa karatu harkar lafiya ya taɓarɓare ya lalace to ƙuri'a dai a hannun talakawa suke kuma idan gwamnatin inuwa ya haya da ta zo a shekarar 2019 ta yi tasiri akan talaka za ka iya tsallakawa ka shiga ƙananan hukumomi ka yi tambaya shi talaka yanzu a nan cikin fadar jiha idan ka tsallaka ka je ka nan a london mai ɗorawa ka je kundulun ka je mala'in nan ka tsallaka ka je wuri shi'e ka je ka tambaye shi wannan gwamnati da take ci da ta fara daga 2019 ta gwamnatin inuwa ya zuwa yanzu ta yi tasiri kai tsaye a rayuwarka in ka je ka tambayi talaka a can shi zai iya gaya maka ba a tara tsirarru wanda suke kan madafun iko ko kuma suke kewaye da gwamnati a ce su aka ɗauka aka azurta kamar yadda ake a baya ba a'a gwamnati ta talakawa ne domin talaka su ne masu ƙuri'a saboda haka idan wannan gwamnatin ta yi tasiri a ran talaka shi mai kada ƙuri'a ya zama alkali ya kewaye ya ji ra'ayin jama'a in ko mazannin nan ne ya zaga ya gani na biyu an yi maganan kiwon lafiya ya lalace to idan kiwon lafiya ya lalace gundumomi dai guda 114 da muke da su sun zama shaidu aiki ne da aka yi wanda ido zai gani kuma in an sa hannu ma zai taba duk wannan wat ɗari da muke da shi an inganta asibitin shaka ta kiwon ana aikuwa duk wasu abubuwa da ya kamata na kiwon lafiya an haɓaka ginin an inganta ayyukan wurin an kyautata wannan ɗin ma'aikata wannan ɓangaren kenan amma mu mun san daga lokacin da ya zo a shekarar 2019 ya cire kuɗin da aka cewa counterpart fund kaso da gwamnatin jihar gombe ta cire ta bayar haɗe da bankin duniya da gwamnatin tarayya wannan hukuma ta bezda ta zo ta akalla ba a kasar ba an ɗauke yara a kan hanya sama da kusan dubu ɗari hudu da wani abu wanda aka mai da su cikin azuzuwa an kuma haɓa karatu wanda kwata-kwata da ba su karatun aka ce za a karatun addini ne kawai yanzu an shigar da na zamani a ciki muna kallon ginunuwa wanda ke tattare da azuzuwa wanda Allah san iyayensu, wanda yanzu haka ayyukan kusan wannan aikin nake ga ya cimma sama da kashi 80 yanzu an kusa a kammala shi kuma wannan aikin ana nan ana kan shirin za a faɗaɗa su a sauran ƙananan hukumomi saboda haka wannan kalamai da kai amfani da su ni na ƙalubalanci duk wanda yake kallon wannan bidiyo wallahi ya koma baya ya duba kundin bayanansa da ya aje ya ɗauko mini ko hoto mai motsi ko kuma rubutu da aka ce daga bakin muhammadu inuwa ya haike cewa akwai inda ya ji gangamin yaƙin neman zaɓe ya kira sunan ɗan takara ya kama sunansa ya kira shi azzalumi ya kira shi ko barawo ko kuma ya kira shi dan ta'adda wannan abun takaici ne mutumin da ya karatu ya kai wani mataki ya yi yawo ya yi aiki a wurare daban-daban kamar kai wannan dan takara mu jibir dan saboda desperation na sai ka samu mulki ta halin ko kaka ka fito ka iya tsayawa ka kama sunan mutum ka kira shi azzalumi ka kira shi dan ta'adda wannan babu adalci a ciki ni a matsayina na ɗan jarida in ma ba tsohon dan jarida ba dai dan jarida da ya daɗe yana aiki na kusan shekara ashirin ba zan yi amfani da wata kalma ta bacil ba ba kuma muna magana ba ne domin mu hana 'yan adawa su fito su faɗi ra'ayinsu amma ni dai a yadda nake kallon wannan lamari shine me da hankali wajen a gaya wa al'umma me aka tanadar musu idan Allah ya ba da dama aka samu nasara shi ya kamata mutum ya me da hankali saboda in ya samu damar ya zo ya arwatar su al'umma da suka bada kuri'a su zama alƙalai su gane kan cewa eh, lallai lalle lokacin gwamnatin inuwa ya ga abin da ya ga abin da ya gaza wani kuma da yanzu yanzu ya share mana hawa ya yi kaza saboda haka ba kai ya kamata ka hura kanka algeta ba ka bar shi talaka ya hura maka amma wannan salo irin na kamfe na duk inda ka samu dandali abubuwan da suka faru kwanakin baya ka zaga kananan hukumomi da yawa da sunan tuntuɓa da da yake kira community consultation tunda hukumar zaɓe bata ba da dama a fara yaƙi neman zaɓe ba amma kai da wasu ahalinka irin su Josko ɗaya daga cikin wanda suke neman takara yanzu haka daga yankin gombe ta tsakiya an yi kalamai na tunzura jama'a an yi kalamai na ƙazafi wanda kuma duk in aka ce an ɗauki mataki a hukumance wallahi tallahi a hukumance ba wanda zai iya kare kansa saboda ba wanda yake da hujja amma in yanzu haka aka ɗauki mataki shikenan sai a siyasantar da abun sai a zo a ce ana amfani da damar gwamnati ana so a uzurawa 'yan adawa ana su faɗin albarkacin baki to fakewa da kundin tsarin mulki da yake magana akan albarkacin baki bai ba da dama ka yi wa mutum ƙazafi akan abun da ba za ka iya kare kanka a gaban hukuma kuma duniya ta gani wannan salo yana mai tabbatar maka akwai buƙatan ka sake komawa ka sake lale wannan hanyar da aka bullo aka ɗauko ba mai bullewa ba ce ni a matsayina na ɗan jarida kuma a matsayina na ɗaya daga cikin hadiman gwamna da suke lura da wannan kafa ta sadarwa a ɓangaren jarida ba zan yi amfani da wannan damar na furta wata kalma da za ta da jama'a ko na furta wata kalma da za ta taɓa kai kimarka saboda kana takara a matsayin abokin hamayya ba amma ina so in tabbatar maka kan cewa iskar bazarar siyasa ta kaɗa akwai buƙatar mu san me ya kamata mu na gawa mu. me ya kamata yake kan ka'ida menene baya kan ka'ida ni ba zan cire sumbata a bakina na furta kalaman da za su ɓata ka da kowaye za a ce in an ce a hukumance na kare kaina ba zan iya kare kaina zan bi duk hanyar da na san ita ce ta tanada wajen mayar maka da martani domin jera maka duk ayyukan alkhairi da na san gwamnatin nan ta yi wanda kai kuma ana ka furcin kayi Allah wade da su ne talaka daga ƙarshe wanda shi yake da ƙuri'a shi muke so ya zame mana alƙali idan wannan ƙazafi da kai da kalaman da kai na bacal haka suke to shi talaka ya kasance ya zame mana alkali mu za mu zayyano aiki daga ɓangaren ilimi zuwa ɓangaren lafiya zuwa ɓangaren inganta rayuwar su matasa da kuma al'umma gaba ɗaya wanda yawancin wannan ayyukan kai tsaye suka tasiri akan talaka kuma na faɗi wasu yankuna ba wai ina maganan yankunan ma ko a'a bayan gari da za a ce mala'in na ko a wurushi ba ina magana cikin ƙuriyar jihar gombe mun san yadda babban asibitin cikin jihar ne yake a baya lokacin da muka zo saboda haka ni ina ga in mutum yana takarar kujera ya kamata yana barin al'umma suna zamewa alkali ka daina karkata hankalinka a kashi ɗari kana komawa kana zagin abokan hamayya kana ɗan takara a shekara 2018 lokacin a ƙarƙashin jami'ar apc ka yi a kan gwamnatoci ko kuma hukumomi da suke jagorancin wannan jihar a wannan lokacin kuma ka ga inda aka kare daga ƙarshe ma baka samu nasara ba har yanzu kana kan wannan tunanin cewa salon kamfen irin wannan kamar ne hanya mai bullewa to shi Kuri'a ba a tilasta mutum ba a tursasa mutum kuma ba a samun nasara da kasafi saboda yanzu duniya ta waye wannan kafar sadarwa da ake gani ta zamani kana kwanci a daki duk abin da yake faruwa a duniya mutane suna sani balle talakawa da al'umma cikin jihar gombe wanda in gwamnatin inuwa ya ta yi ma sun sani idan ba ta yi ba ma sun sani magana na ƙarshe da nake son in faɗa shine idan za mu yi adawa mu yi adawa mu yi siyasa ba da gaba ba idan muna da hujjojin da muke ga za mu iya gaya wa al'umma domin mu samu nasara su ba mu ƙuri'unmu mu yi amfani da wannan daman a iya abin da doka ta tanada amma kaucewa doka saboda hanzari na ganin kan cewa shine hanyar bullewa ko a samu biyan bukata ba na ga kamar wannan za ta haifar mana da ɗami ido akwai bukatan a kiyaye ba zan alakanta wannan laifin da duk wani magoyin bayan ka ba furcin nan kai kai shi kuma kai nake gawa akwai bukatan ka sake duba kalamanka ka tattausa kalamanka na yin abu daidai da yadda doka ta tanada kar ya kasance dan an kewaye ka kana rike da abun magana maye ya kama ka ka dinga furci kamar wanda bai san me